أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أقول يا الله بسني إمومنسا muna kuma gode masa da ya sare mana haduwa a wannan masallaci mai tarihi masallacin galadanci a birnin kudu a jihar jigawa a wannan marece na talata shida ga watan ramadan a shekara ta 1444 na hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda kuma shi ne 28 ga watan uku ko? na a shekara ta 2023 da lissafin miladiya a ci gaba da karatunmu a suratun nisa aya ta 58 za mu shiga insha Allah ya hadda aya ta 59 cikin faɗin Allah maɗaukaki inna Allah ya amurkum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idza hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adl inna Allah ni'ma ya'ibukum bih inna Allah kana sami'an basira wannan aya lura da abin da ta kunsa masu faɗi na hukunce-hukunce a musamman abin da ya shafi matsalar amana da kuma wajibcin a ba da ita a cika ta a mai da ita yadda aka karbe ta in ta wada'a da makamantansu da kuma wajibcin yin hukunci tsakanin mutane da adalci to amana hakika wani abu ne mai tarihi da ɗaɗɗe mutajazzir a cikin addinin musulunci bal tun kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zama annabi kun san daga cikin sunayensa akwai ne al'amin me yasa ake kiransa al'amin saboda ya siffantu da siffar amana me mutanen jahiliya suka gani tare da shi har suka siffanta shi da wannan suna shin maganar ajiya ce ko maganar kasuwanci da ya fi rika yi a lokacin na iyalinsa ko kuma wasu abubuwa in dai dangane da shi ne to za ka ce komai suka kalla domin babu wani abu daga cikin ɗabi'un manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda bai cancanci a ambace shi a matsayin abun yabo ba wanda shi kadai ya cancanta masa sunan al'amin lokacin da abu sufiyan ya je wurin herakul shugaban eh, emperor na rumawa ko wakilinsa daga cikin abin da yake tambayarsa kawai wannan mutum da yake koya ba ko me yake kiran mutanensa zuwa gare shi daga cikin abin ya ambaci yana umartar mutane da kar abautawa kowa sai Allah ɗaya ina umarni da sallah ina umarni da sadar da zumunci yana umarni kuma da riƙon amana a wata riwaya yana umarni da riƙon amana shi kaga riƙon amanan nan ya fito fili daga cikin da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka zo ka duba a cikin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nasoshi ga sunan da dama da wannan da muke karantawa inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adl da siffanta muminai masu siffar imani daga cikin siffofinsu Allah yake cewa yi hum ta yi wa ahdihim ra'un ashe ri'ayatul amana yana daga cikin abun da za a siffanta mumine da shi tunda Allah ya siffanta su da shi to lalle abun yabo ne Allah dauki kuma da ya magana akan amanar taklifi yake ba mu hikaya da labarin hikimarsa da kuma yadda ya ɗauko abun ita inna arabna amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamala al insan innahu kana baluman jahula inuna maka yadda sauran halittu suka guji wannan amana tare da cewa ma'anonin amanar a kowane siyaƙi a waɗannan ayoyi hakanan kuma cikin hadisai ya bambanta wannan wanda ake magana a wannan ayar ba ita ce wadda ake magana ta siffar muminai ba Ta siffar muminai ana yaba musu ne cewa in an ba su amanar wadda wajibi ne a kiyaye ta tun suna kiyaye ba wannan kuma amanar taklifi ce asalin wato ɗaurawa halitta taklifi Allah yana ba mu labari ne ashe ba da ɗan adam ya fara ba an gane labari yake ba mu na hukuncinsa subhanahu wa ta'ala a cikin rububiyarsa cewa lokacin da ya halitta akwai halittu da yawa dama kafin ya halitti dan adam ya halitti abubuwa da dama to an da aka kammala abinda ko kuma a wata mataki na halittarsa da aka halitta dan adam sai kuma aka tuntuɓi sauran halittu aka tuntuɓi a samawati wal'arba a samawati nan ba ku san su ba Allah ne kawai ya san adadin sammai da ƙasa da kuma abubuwan da suke cikin ƙasai din duk Allah ya tuntube su to yaya a ɗora muku doka yadda ran iyama za a yi muku hukunci akan wannan doka gwargwadon aikinku za a aiko shari'a ta zo muku kada ka yi motsi kada ka yi kaza nan kuma ka aikata kaza nan ka aikata kaza ga nau'o'in ibada da za a ɗora muku inda da mu Allah ya riga ya gaya mana kowanne daga cikin halitta sai yana tasbihi gare shi haka ne amma mu ba mu fahimci wannan tasbihi to ƙarƙashin haka duk waɗannan halittu har da duwatsu duba girman dutse da aka ce za a ɗora masa doka a ɗora masa shari'ar yi na yi bari na bari sai ce a Allah ba zan iya fa a baina wannan iba'i ba iba'i ba iba'i ne na istikbari ba iba'i ne na jin nauyin abu da kuma itirafi da raunin ba zan iya ɗauka ba eh, ba umarni ne da zai Allah zai bar su ce mun kidin ya Allah je ka kaiwa wasu ni ba za mu ba Iri na banu Isra'ila fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna ha huna qa'idun ba irin wannan ba irin na jin rauni ne mutum ya bi cewa an ce abu ya nuna ba zai iya ba irin abin da annabi Nuhu zai yi annabi Ibrahim zai yi gobe kiyaman an ce su zo su yi ceto su ce a su ba su kai wannan matsayi ba an gane irin wannan abin ne duk da wancan ba a babin takalifi ba ne mutane ne suke roƙonsu wa ashfaqna kun ga wannan ya nuna maka akwai tsoro a ciki eh sai suka tsorata suka firgita to bayan nan sai me ya faru wa hamala al insan sai al insan ya zo yace ya Allah ni zan dauka ga ni a dora mu da haram din da halal din mu je mu gani me zai gudana ya ɗauka sai Allah ya siffanta shi da wata siffa za ka iya cewa waɗancan da suka ƙiɗin sun fi shi tsarki a waɗannan siffofin guda biyu hmm? Allah sai inna hukana zaluman jahulan inna hukana zaluman mai yawan zaluntar kansa jahulan mai yawan jahilci bai san abin da zai je ya dawo ba shi sa ya ɗauki wannan ina ma tausaya wa kansa ya ce Allah a halici wasu daban a ɗora musu wannan haram da halalcin mu nan a bar mu ran kiyama mu mace mana ku ne tura ba kawai shi kenan nan a gama labarin mu muje to amma dan adam dan adam kuma dole na cikin hikimar Allah dama Allah ya rubuta abin da zai faru kuma babu abin da yake kaucewa daga hikimar Allah da rubutun Allah to Allah ba mu wannan labari wannan to wata amana ce ta taklifi akwai amana eh, ta da take magana akan kar a yau kar a yi yaudara kishiyar yaudara shine mai riƙon amana eh, kada mutum ya siffantu da halin eh, abin nan cin amana da zambo cikin aminci dama kun ga haka ake cewa zambo cikin aminci me ma'anar wannan hausar mai kyau hmm? ma'ana a amince maka sai ka yi zambo to irin ta ta zo a siyakin faɗin Allah maɗauki ya ayyuhal ladina amanu la takunu Allah wa rasula wa takunu amanatikum wa antum ta'lamun yani wanda aka yi akasin abin da ya shafi abin nan yadda fitinar ‘ya'ya da mata akwai amana a cikinsu wadda mun ba a kula da ita ba zai kai ga a wa Allah duk a cikin wannan yaƙi ne zaka hararo waɗannan matsalolin saboda faɗin da wannan amana ta ciki shi ya sa maganar malamai musamman irinsu su al'imamu shaukani a cikin fatul kadir nasa da ya magana akan wannan aya wajen umumin mukhatabin cewa ake magana da su har ya hakaito cewa wannan umumin an samo shi hadda da su albara bin azib da shi dai da wasu daga cikin sahabbai cewa wannan inna allaha ya'murukum an tu'addu amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nas an tahkumu bil 'adl to umumin ne da ya shafi kowa ba iya masu shugabanci bane ba iya masu adalci a masu ƙara'i abin nan hukunci a kan mutane a alƙalanci ba don haka ya shafi kowa duk wanda aka ba shi amana kamar da za mu zo mu ba da misalai amana ta ɓangaren shugabanci amana ta ɓangaren yadda za a yi shugabanci a cikin al'umma da dai waɗannan abubuwa a duk wannan sun shiga ciki annabin Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu ya yi rabin a imani da amana la imana liman la amana talahu annabi sallallahu alaihi wasallam har yanzu yayi umarni da babu tit for tat a babin amana da khiyana kun gane me nake nufi yawa me ma'anar babu tit for tat ai kun san me tit for tat in amma karama saboda umarnin da ya bamu shine abdin da zai tumina ko yawwa abdin da zai itamanaka ku wala ta kun man khanak wanda ya baka amana ya amince da kai ya baka amana to ka bashi amanar wanda ya yaudare ka kuma karka yaudare shi kaga kenan babu mene babu ganin wani tit for tat in an ma karama ba a musulunci ba kowane abu ne ake maka ka tsaya karama ko yaudan mutum yi maka yaudara to an yaudara asalinta haramun ce ba a mai da ramukon haramun kuma da haramun yau haka ba a gyara batsi da batsi, eh, idan mutum ya maka abin da ba daidai ba dama ai umarnin Allah shi ne kai ne in ya munana maka kai ka kyautata masa e duk wanda ya munana maka mu'amalar da za ka yi maka ita ce ka kyautata masa hmm. idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatu ka'annahu ina jin ba da mun yi magana akan wannan da kuma fa'idojin da har malam ibnu qayyim ya ga mana jin ko ba a cikin darasin ighafatul lafat na'am irin fa'ida babba da yake fadar yadda ake mu'amala da matsi idan daga aljanu yake matsayin naka me za ka yi masa isti'aza ka nemi tsarin Allah domin ya fi ƙarfinka yau ka nemi Allah ya tsare ka tsakaninka da shi idan ku ɗan adam ne matsi to ka shine kyautata masa kyautata masa yana da nauyi yana da zafi yana da wahalar yi amma babu maganin abokin gabar ka in mutum ne kai ka rika kyautata masa ya zage ka ka yaba masa yayi da kai ya cuce ka kai in ka je wurin da ya taɓa yi da kai in nan kai kuma ka yi ba masa sai ka ga irin girman da su waɗanda aka yi da kai a gabansu za su gani naka haka ne ko ba haka ne mutane sun zauna sai wani ya zo zazzage ka a wurin baka ne sai kuma da kago wannan da ya zazzage kan sai aka ji kaya ba masa kaya wanda mutumin kirki ne kaza kaza ya kaza ya kaza wallahi ina kaunar bawan Allah na za su wani tiris sai ce shi wani wani iri ne to sai ka ƙara ƙima a su. to wannan ta ɓangaren abin da ya shafi mu'amala da adawa ce wurare dai da yawa a cikin alkur'ani da hadisan manzan Allah sallallahu umarnin manzan Allah sallallahu da siffofin da aka siffanta muminai da su shine rikon amana ga babban hadisi ko ashharul hadisi a wannan babi da kowa da bishinku ya sani ayatul munafiqin ne kala idza haddasa kadaba wa idza atumina ne khana to waɗannan hadisai dai suna nan da yawa akan maganar amana majalatin amana suna da yawa wuraren da amana take shiga na farko babbar amana a rayuwar mumini ita ce tauhidin da ke tsakaninsa da ubangiji babu amanar da ta kai tsare tauhidi babu amanar da ta kai ka tsare tauhidi tsakaninka da Allah ka kiyaye Allah kada ka bari zuciyarka ta karbi ta yarda ka ɗauki wani wanda ba Allah ba ka ɗaga shi sama ka daidaita shi da Allah ko a suna ko a siffofi ko a girma ko a alƙadari ko a daraja ko a iko ko a ayyuka abinda Allah yake banta da shi sai ka ɗauko wancan shi ma ka haɗa shi da Allah to ba abinda Allah ya tsana ilmu kada ka bari ku saba da Allah akan wannan abu in kai masa kowane sabo ma ba za a ce yawai eh, da sauƙi ba to bai kai dai wannan ba eh bai kai wannan ba don ka tauhidi shi ne babban abin amanarka amanarka kai a kanka ka kiyaye duk kofar da aka ce za ta kai ka zuwa ga shirka to karka shiga babu abin da ya kai mutum ya zalunci kansa irin ya shirka inna shirka la zulmun abin kuma annabi sallallahu alaihi ya fassara wannan da wannan aya ya fassara eh, abin da luqman ya gaya wa dansa la tushrik billah inna shirka la zulmun azim sai kuma karanto fadin Allah madaukaki alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun ya fassara abinda ake nufi da zulmin din shine shirka to babban abin da zaka yi na zalintar kanka wajen alakarka da Allah ya kai mumini shine kai shirka da Allah zaka duk kofofin shirka ka guje su duk kofofin da za inganta maka tauhidi ka shige su duk inda ka ji an ce wannan abin shirka ne karka ce da Allah kar ku dame mu da zancen shirka nan ko kullun shirka shirka so kuke ai ta kafarta ku ci kafarta mutane in ka tsaya wallahi ka fahimta menene wannan abin da aka ce shirka a ce guru laya baka wani baya so a ji sai ce to in za a zo kani mutane na'am dole a faɗa guru laya domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan su ya faɗa inna ruqa wat tama'im wat tiwalata ya kira su shirki saboda mai saboda ratayar zukata a jikinsu a karka bari zuciyarka ta rataya da wani i'timadan tawakkulan su'alan isti'anatan isti'azatan duka karka nemi wani wanda ba Allah ba yayi maka ɗaya daga cikin waɗannan wallahi ina ga muku babu amanar da ta kai wannan amanar girma wannan dangane da kanka haka dangane da 'ya'yanka da matanka babban ilimin da zaka sa musu shine ilimin nesanta su daga shirka ka koya musu tauhidi babu kaza a wannan gidan kada wani ya shigo mana da laya kada wani ya shigo mana da goro babu tsafi ba zuwa gumboka duk matar da kaji tana zuwa gumboka a cikin matanka ta tafi kenan kayi sallama da ita saboda tsabar kishin da tauhidi kawai ka sallame ta sunanta ba matarka ba ta je wani gidan boka dai ba a zuwa gun boka a gidanka ki shine kace kan mai tauhidi kuma mai rike amanar imani da tauhidi ‘ya'yanka haka ka ɗora su akan wannan abu duk abin da zai sa su fada kwarin harkar shirka da kuma harkar ba ƙalar da za ta kai su zuwa ga rabuwa da addini hmm, watsi da eh, cewa babu Allah da maganar ilhadi duk waɗannan abubuwan a tsore ƴaƴa akan abin da zai nesanta su daga gare shi ka zauna ka zuba ido a gidanka cewa lalle kowa yana kan tauhidin da ya ishe shi ya shiga aljanna sauran abubuwa da sauƙi in aka rasa wannan an shiga uku wannan ita ce babbar amana inna arabna al-amanata ala as-samawati wal a cikin amanonin taklifi gaba ɗaya babu wanda ta kai wannan ka ji wannan a jikinka ya ratsa jikinka a zuciyarka cewa lallai tauhidin nan sama yake da kowane abu na biyu tauhidi akan ankon ce amana wajen kula da immediate wajibanka wajibanka al'ainiya tun ka san wajibai hawa-hawa ne akwai wajibi kifa'i ko akwai kuma wajibi aini to wajibin da yake ya fi hawa kanka to shi ya kamata ka fara da shi wajen rikon amana menene wajibin da ya fi kowanne wajibi hawa kanka shi ne wajibin iyalanka da 'ya'yanka matanka da 'ya'yanka kula da su amanar ci da su amanar shayar da su amanar ilmantar da su wannan sama yake da duk wa'azin da za ka je kai a waje a matsayinka na malami ko malami ne mutum ko mai zuwa wa'azi ne ko mai sauraron karatu mahaddacin alkur'ani babban wajibi a kansa shine wannan matansa da 'ya'yansa wannan ri'ayar da za a tambaye shi a kai ya wa ladina amanu fusa anfusakum wa alaikum nara sai ina za ka yi wannan ta hanyar ɗora su a kan abin da zai nesanta su daga azabar Allah da ilmantar da su koya musu addini ran da za ka zo ka mutu ka bar su to za su iya rayuwa da kansu a matsayin musulmi cikakkun musulmi ba wai sun san komai ba amma alal akalla sun san nauyin da ya hau kansu kuma za su damu da wannan abun harkar musulunci ita ce abin da suka sa a gaba ka duk abin da za ka dora yayanka a kai in bai ka in ba harka ce ta fahimtar addinin musulunci da raya shi a zuciyarsu ba to hakika ko menene shi bai kai shi ba ban ce aikin banza kake ba wani abu ne da kake mai amfani to amma Allah, wannan abun amfaninsa a duniyar ne za su karatu ne ko ba don su amfane ka ba ne don su amfani kansu za ka bar musu dukiya ne ko ba don kai ka amfana da ita ba bayan ka mutu tun da babu wani amfani kada dai a ce musu talakawa kar a ce sun ta gayyara to amma babban abin da ya fi komai muhimmanci haɗuwarsu da Allah akan tafarki madaidaici in ka bar musu duniyan nan da gidajen da ke duniyan nan da duk kuɗin da ke duniyan nan a ce duk naka ne in ka bar wa ƴaƴanka baka bar musu shiriya da tarbiyya da tauhidi ba to gara a ce baka bar musu komai ba gara ƴaƴan talakawa da aka bar musu addini naka waɗanda Allah ya hore musu hali in ana wannan magana wallahi ba hasada ba ce ake muku shawara ce kuma alhamdulillahi akwai waɗanda suke ɗaukar wannan shawarar a zamanin yanzu alhamdulillah ana samun canji matuƙa manyan mutane da masu kuɗi da 'yan boko da sauransu wallahi in ka ga yadda suke juyawa yanzu zuwa ga harkar ta tadayyuni sun fi 'ya'yan talakawa da yawa kun yi da wannan ko ba ku ba ‘ya'yan talakawa da yawa yanzu duk wanda bai samu tarbiyya a gidansu ba to sun fi kowa ku tsara da sabon Allah da karkacewa saboda rashin tarbiyya sai ga ƴaƴan masu halin da ƴaƴan waɗanda suke ƴan bokon ne da suke ɗaukar nauyin su sa su a makarantar da za a ba su tarbiyya sun fi samun tarbiyya ko ba ku yarda ba haka nan tun ko ba haka ne yawa to gaskiya ai samun gatan a sa ka a makarantar nan da za a baka tarbiyya wallahi ba karamin ba karamin abu ne duk wanda kuka ga an bar shi a titin nan yana gararan lamba, ya kasa kammala firamare ya kasa kammala sakandare ya kasa kammala jami'a bai san inda za shi ba nan da shekara goma ba shi da plan ɗin baɗi to ba ƙaramin abin tausayi ne kuma duk fitina da take damun mutane daga nan take fitowa duk wanda zai amfani da su a basu kwaya a basu waye su amfani da su a komai daga nan ake ɗaukowa ba daga waɗancan ba zaka ba koyaushe ne in an magana cewa ayan masu kuɗi kuma kai tsammanin cewa ayan masu kuɗi gaba ɗayan su lalatattu bane a ba haka ba ne. wanda suka rasa tarbiyya a gidan kuɗi ba a damu da a ɗora su akan tarbiyyar addini ba to gaskiya alhamdulillah tawajjuhin da mu da yanzu a Najeriya ce muke gani akwai ci gaba sosai a gurin da manyan mutanen da masu kuɗin da bai kamata kullum ana magana ya zama cewa su ake condemning ba ya kamata mu dawo mu talakawan da 'ya'yan mu talakawan mu duba cikinmu mu ga yadda muke zama cewa lalle muna buƙatar mu canza wannan tunani amanar da Allah ya ɗora mana ta kula da waɗannan 'ya'yan na faɗi wannan a ina jin darasin mu na biyu ne ko na uku eh, in an ta ba matsala ba ce amanan nan da Allah ya ɗora mana dangane da 'ya'yan nan muna wasa da ita shi yasa ba mu kaddara ta haƙa ƙadiriha ba da mu ba ta matsayin da take da shi ba za mu zo muna ihu wani eh, shugaba ya yi musulunci ko bai yi ba hmm? ko ba haka bane wani mai kuɗi ya yi musulunci ko bai yi ba za a zaɓi wani ko ba za a zaɓi wani ba alhali kai a gidanka ka duba kanka ka gani kai in waye tsakaninka da Allah amanonin da Allah ya dora a kanka waɗanne ka sauke kun fanci zance na maimakon kullum kallon sama da jefa laifi da jefa zagi mu dawo ƙasa mu kalli mu in suwaye inda muke zagi wani bai kaza ba wani bai kaza ba to mu mai muka yi kowa ya koma ya duba rayuwarsa me yi dangane da wannan amana ya riƙe matarsa ci da sha da tufatarwa ko ya bata cikin wulaƙanci ya riƙe ‘ya'yansa ci da shayarwa da tufatarwa da ilmantarwa duka da matan ma duka yana kulawa da su a waɗannan ɓangarorin ko kuwa kawai ya iya surutu da zagin wasu da fitowa bakin titi da nuna kowa bai iya ba in fa baka fahimci wannan ba to kana da matsala a fahimtar ka ta alaƙarka da Allah domin Allah ya ɗora maka wannan wancan kuwa na cewa ka kula da manya su yi siyasa daidai ku gane tina, ka kula da manya su yi abu kaza daidai na halal da haram ko makamancin wannan wala Allah bai tsura ma wannan ba sai in kana da ilimi a matsayinka na ne nusarwa ne faɗakarwa na'am kana da wajibin kowa yana ƙarƙashin ilmantarwarka amma kana da kai ba mai karatu ba kai ba mai kuɗin ba kai ba mai komai ba abu ɗaya ka iya kawai ka hau facebook ka zagi wannan ka zagi wannan kuma kana da naka nauyin a gida kai ma ba kai ba ka zagi wannan bai kula da kaza ba kai kuma a gidanka baka kula da wannan abin ko wanda ma fi shi muhimmanci ba ya kamata mu yi wa kanmu adalci mu gyara yadda muke kallon al'amura da haka insha Allah ta'ala za mu yi nasara in muna zancen amana kullum sai mu faro ta kan shugaba ya kaza shugaba ya kaza duk mu manta namu da na ƴaƴanmu da sauransu anan muke mantawa da karatu anan muke zaluntar ilimi mu zalunci karatu shi kansa kuma mu dora mutane akan gaba da wasu mu dora mutane akan hassada ga duk wanda Allah ya bashi wata ƴan dama sai ga mu dora mutane akan gaba da su da ƙinsu? kai ka ɗauka mutane rayuwar da suke yi yanzu ita ce duk wanda aka gani da yar wata dama dama to kai a kira shi azzalimi a kira shi barawo a kira shi yan babakere, kere yan kaza da kaza an dora yara akan irin wannan tarbiyyar kuma ba daidai ba a dawo da adalci kowa ya dubu abin da Allah ya dora me Allah ya dora mun akan ina da ƴaƴana da na in kula da shi me Allah ya dora maka akan akan ya dora maka kai akan ƴaƴanka da matanka ka kula da shi me Allah ya dora maka a kasuwa da kake mu'amala da mutane kiyaye haƙoƙinsu in kai ɗan kasuwa ne mu shigo ta nan riƙon amana alƙawari da riƙe shi wajen saye da sayarwa an sa rana kaza za a biya kaza to a rana kaza a biya in ka saba wannan yana cikin cin amana sunanka ya ɓaci ka shiga cikin waɗanda alaihi sallallahu alaihi wasallam ke tsoratarwa daga cikin alamar sa'a cikin hadisin eh, abin nan huzaifa radiyallahu ta'ala anhu cewa za a zo ana zancen a cikin ka kaza akwai mutum mai amana a cikin ƙabila. ana ta binciken masu amana an rasa a cikin al'umma saboda ƙarancin masu amana to alama ce ta tashin alkiyama ta kusa to ka kula da wannan karka yaudari kowa karka yaudari dan unguwarku karka yaudari dan garinku karka yaudari dan jiharku karka yaudari dan kasarku. kada ka yaudari kuma wanda ba dan garinku ba ba dan jiharku ba ba dan garinku ba ba dan ƙabilarku ba kada ka yaudare shi saboda bambancin wannan inda aka fito ɗin kowa kai masa adalci kada ka yaudare shi a kasuwa kada ka yaudare shi a dukkan wata mu'amala in kai ne sana'a ne haka a cika alkawari muna watan azumi teloli suna nan da ɗinkuna iri-iri in ka hango ba za ka iya ba kafin wata ya ƙare karka karɓa yana cikin yaudara da cin amana ka karɓa ka san ba za ka iya ba sai bayan sallah za ka bi mutum a sa'an 'ya'yan mutane kuka bikin da ake so a yi shi ranar idi yara suna farin ciki su zo suna kuka wannan ka ci amana in kai haka mutum ya rika jin girman wannan abun cewa ya ci amanar da Allah zai kama shi da ita ba abun wasa ba ne wala ba abun wasa ba ne waɗannan su ne amanonin da su ne immediate wajiban da suke kanmu wanda su ya kamata mu kalla a matsayinmu na musulmi kafin mu kalli wasu abubuwa amana ta mata dangane da mazajensu su ma akwai amana su yi musu sata kar su yaudare su kar su kawo wanda ba sa so a cikin gidansu duk da mun san abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata dangane da wato mata su kula da mazan su a rika godewa da yabawa abin da miji yayi a daina cewa baka taba yi min komai ba komai kankantar abin da Allah ya hore masa ayi hakuri da shi a ce Allah ya ƙara albarka sai ka sai kiga Allah ya ƙaro muku albarka a gidan haka amana akwai ta a malamin makaranta zamansa a aji da koyarwa ba ya karɓi albashi kuma ba ya koyarwa ba amana a ma'aikacin gwamnati ya zauna ya aiki kuma kada ya ɗauki abin da ba nasa ba haƙƙin da ba nasa ba kar ya taɓa abin da yake nasa a bashi ya halatta ma ya nemi abin da yake nasa abin da ko ba nasa ba kada ya ɗauka kada ya nema in an hana shi kuma kada ya yi haushi tun da ba nasa ba ne ma'aikaci ya zama mai tsoron Allah irin yadda ake so kowa ji tsoron Allah haka nan in a shugabanci ne mai shugabanci ta an zo mun wanda kuke so ko hmm. mai shugabanci a riƙon amana wajen shugabanci wajen zaben wanda ya dace a ɗora a kowane muhalli manzo Allah suna ya ambata daga cikin tozarta amana shine a ba da shugabanci ga wanda bai dace ba har ya sanya wannan a matsayin alamomin tashin alkiyama idza wusila al-amru ila ghairi ahlihi in aka dangana lamari zuwa ga wanda ba su tantanta ba e, wanda ya karanta wani abu kuma nan ya kware sai a dauke shi a bashi wani abu daban ya kula da shi bayan kuma ba zai iya ba ba ma karatu ba wani bai karanta ba ma wani ma saboda siyasa kawai saboda jam'iyya aka ɗauko shi aka ba shi amma ilimin wannan takassusin da wannan gefen ba shi da shi ba abin da yake da alaƙa da shi wannan shi ma menene cin amana daga shugaba wajibi a duba abin da ya dace a ɗora wanda ya dace a wuri naka abi abin sa hanyar profile a duba wane ne kaza ina za a sashi wane ne kaza ina za a sashi babu zancen wane ya mana hidima wane bai yi ba amana ce ta al'umma baki ɗaya yanzu ta al'umma baki ɗaya ba ta jam'iyya kaza ba ce ba ta jam'iyya kaza ba ce ta al'umma kaza ce kan ana zancen ƙasa ta al'ummar ƙasa ce baki ɗaya in ana zancen jiha ta al'ummar jiha ce wannan yana cikin amanar da Allah zai tambayi shugaba a kanta naka idan za a zaɓi masu ba da shawara masu aiki a masu riƙe ma'aikatu kwamishinoni ministoci da waɗannan wajibin shugaba da yake shine mai executive power kamar da ake cewa to waɗannan abubuwan in ya tsallake su Allah zai tambaye shi musamman a ce ya tsallake su ne saboda wasu considerations ɗin da ba na shari'a ba to Allah zai tambaye shi kada ya ce a to ai dama ba shari'a ake bi ba demokarasi ake a'a sunanka Muhammad a nan zancen yi tun da ku sunanka Muhammadu sunanka Yusufu sunanka dalladi da sauransu to ko me sunanka musulmi kai ne ne la ilaha illallah to wannan ce sababin ko in ce wannan shine sababin da zai sa ai ma tambayar ba saboda system din bane tun da kayan da ka shigo kuma da imaninka da sallarka da azuminka da zakarka ka sa ran za a karbe su to wannan ma yana cikin abin da za a tambaye ka ko to haka nan abin da ya shafi hukunci tsakanin mutane shi ma alƙalanci eh, ma'aikatan tsaro duk amana ce fa kowa a kansa duk wanda zai karbi wani kwabo ya kau da kai a yi abin da ba daidai ba ƙasa ta zama ba ta da doka to haƙiƙa ya ci amana ya ci amana yana cin abin da muke kukansa ɗazin nan nake ta zancen kullum kamar faɗa daga nan zuwa kano na dawo da kano da su ɓacin rai yadda al'amuran dokar bin titi kullum take lalacewa kowace shekara sai ka ga ƙarin lalacewa ba da masu ne wannan faɗin ko? sai ka ga abin wato kullum da kasan ƙasar mahaukata haka muke kowa abin da ya ga dama yake kuma kowa zuciyarsa a nan babu wata doka ta tsari da ake bi kowa ya shiga nan ya shiga nan in an yi sa'a ba a ci karo ba shi kenan an yi sa'a an tsallake tun wannan ya fito ta nan wannan ya shiga ta nan babu wanda zai tsare din ya tsaya yana tsare ku to ba abokin gaba a gun ku irinsa ku ta zagin su yan rufe fiti ne yan waye da yan waye suna tsaye da ku ana yin kansu wai za a buge su wa'ani ma na tsaya ma waɗannan mutanen banza kuma kai ne babban mutumin banza in kai wannan irin hali kai eh, wallahi da gaske nake faɗin wannan magana duk mutumin da bai mutunta dokar ƙasarsa ya mutunta ta cewa tana da daraja sakamakon ta fa zai iya kashe wani sakamakon zai iya kashe wani jiya ina kallon wani an sa mana eh, red din nan muka tsaya yake tsayawa ya tafi kuma Allah ne kawai ya kiyaye bai bige wasu mutane akan babu da sun mutu da shi kenan kuma wannan ƙetare dokan ne da aka ce karin ƙetare ya ƙetare so waɗannan abubuwan in har yanzu muna wasa da su ya'yan uwa musulmi to gaskiya har yanzu ba mu hankalci zaman mu na dan adam akwai abubuwan da by mere virtue of being a human being ya isa mutum a ce ya fahimci wannan abubuwan amma sai ka ga mutum da ilimi wani ma yana da digiri. wani ma ba ɗaya ba wani ma mai koyarwa ne amma zai tsallake dokar ya karya sai kai mamakin saboda me sai a ce ai duk ƙasa ce wajen mun zama haka to in ku <laughs> kaga ko in ƙasa aka ce duk ta zama haka to ai kaga kenan ƙasa ta zama ba zan faɗa ba Allah ya Za ka yan uwa bangaren eh, masu aikin tsaro wallahi amanar da take kanku tana da girma na'am mun sani adadin ku ba shi da yawa kuna da karanci kuma kulawar da kuke samu ita ma da karanci amma dai gaskiya an daɗe ba a samu kulawa ga masu aikin tsaro irin a wannan shekarun ba A wasu haƙoƙi da aka daɗe ba a ba su ba an ba su mun sani kowa yana cikin wahala amma su ɗauki cewa al'adarsu su ce kawai su tsaya akan titi duk motar da za ta wuce sai an ba su wannan hamsin ɗin ko ƙasa da hamsin wannan abun in ba a daina shi ba fa cin amana ake da wanda yake zaune a ofis a kai masa return da wanda yake tsakiya da kuma da wanda yake maidan dukkaninsu cin amanar al'umma suke wallahi wallahi wannan abun babu kofar da wani zai halatta shi ko da ke ko su na san ba halatta wa suke ko cewa suke dai haka ta kama a yi wallahi duk abin da za a taso maka da shi gobe kiyama ya zama sababin ka na shiga wuta to tun yanzu kai wa kanka magani da kiyamun laili karbi da shi kuma wannan abun shi ya ja mana wannan lalacewar dokar shi ya sa ba su da kima da daraja yanzu idan ka miƙo suka ki karba ka karya doka aka sauko da kai aka kwala maka mari ko bulala zane ɗaya aka ce karka sake bin wannan buk aka za ka sake ba kowa zai san cewa akwai doka a ƙasa ina faɗin wannan saboda na san a duniya ba mu kaɗai ne masu irin wannan abu duk ƙasar duniya suna da wannan sistem ɗin kuma yana tafiya daidai shiga Nijar shiga kwatano shiga ne duk aka suke kowa sistem ɗin suna tafiya amma ban da mu so in ana zancen amana duka mu zo mu tsallake waɗannan abubuwan ba mu faɗakar da kanmu ba gaskiya ba mu kyauta wa kanmu ba to haka nan a kowane babi dai harkar amana tana nan muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon sauke tamu amana eh, mu da muke magana Allah ba mu ikon sauke tamu eh, ku da kuke sauraro da mu din ma da muke sauraro muna fata Allah mu take ba mu ikon sauke tamu amanar eh, fa'ida cikin wannan irin zance dama shi wannan gargadin ne faɗakar da junanmu don mun san wajibinmu ne mu faɗi waɗannan al'amura muna roƙon Allah maɗauki ya taimake mu mu koma cikin abin da muka fara karantawa jiya cikin abin da malam Abdulrahman bin Nasir yake ambatawa yace wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl idan za ku yi hukunci nan aka fassara take kamar idza qumtum ila salati ko tunda nan ana zancen in za a yi ne ba an riga an yi ba tunda yanzu ba in ba a yi hukuncin ba sai aka ce in za ka in kai hukunci to ana nufin in za ka yi hukunci wa idza hakamtum bainan nasi in za ku yi hukunci tsakanin mutane an tahkumu bil abi wannan an mun yi magana akan ta jiya ko ma'atufa ce akan inna Allah ya amurukum an tu'addu al-amanati to sai ka maimaita kamar ka maimaita ne kace wa inna Allah ya amurukum annahu idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl ko yawa idan za ku hukunci tsakanin mutane to ku yi hukunci da adalci an maimaita wannan kalmar wa idha hakamtum sai kuma aka maimaita an tahkumu bil adl ai akwai fa'ida nanatawar tana nuna muhimmancin abu ko za a iya faɗin wani lafazin da ba wa idza hakamtum bainan nasi an yakuna kuna adl za a iya faɗin haka amma ba a faɗa ba sai aka maimaita an tahkumu bil adl wannan shi ma akwai wani abu a ciki la'alla za mu zo mu a ishara zuwa gare shi da fa'idar cikin sannan zo magana akan fa'idodi to sai ce wa ya shimalo al-hukma bainahum fi dima'i wannan ya shafi ya kunshi hukunci a tsakanin mutane a fi dima'i cikin abin da ya shafi jini wal amwali in an ce jini yana nufin da kisa ko da launuka yawwa da kisasi na abin da ya shafi kisa da kisasi na abin da ya shafi raunuka yawwa da kuma abin da ba kisasin ba diya a ga wannan um, matsala in ta hukunci ce a kotu sai ya zama tana da alaƙa da kisan kai to ko da ba kisasi za a yi ba diya za a bayar kun ga diyar dukiya ce to hukunci ne wannan matsaloli ne mai na dima'i ne domin me kudin jini ne an fahimta ba matsala ce maliyya ba to haka nan dai duk abin da ya shafi a jini rai kenan ko rauni to a yi hukunci da adalci wal amwali da dukiyoyi duk abin da ya shafi hukunci dangane da abin da ya shafi dukiya tsakanin wani da wani tsakanin wance da wance tsakanin makoci wani da makoci wani kuma abin ya shafi gida ya shafi fili ya shafi kuɗi ya shafi kaza da kaza ya shafi kasuwanci kayan sayarwa ne da sauransu alkawari bashi everything komai ya shigo ciki to a yi hukunci da adalci kada a dubi wasu al'amura wajen yin wannan hukunci in an ce adalci ya jama'a abin nufi ba kamar eh, Allah maiki ya faɗa mana abin da ya shafi eh, tsaye da eh, hukunci ko shaida da adalci bilkist ya yi wallazi na amonu a mini ne wannan ah, ta yawa ya yi wallazi na kunu ƙawwamin lillahi shuhada bilkist wannan ta cikin suratul ma'ida ko ya ko suka yi imani ku zama masu tsayuwa masu shaida ga domin Allah bil qisti da adalci a ta suratul nisa'i kuma bil shuhada shuhada lillahi an bayyana to duka wannan abin da ya shafi shaida abin da ya shafi hukunci kuma ga wannan aya da kuma duk inda Allah madaukaki ya umarni a tsaye da hukunci da abin da yake shine shari'ar Allah wannan kuma yana cikin abubuwan da za mu zo kansu a ayoyin da za su biyo bayan wannan da kuma duk umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan mai alƙalanci yayi adalci wajen hukunci ma'anar wannan adalcin shine kada a kalli komai sai shari'a shine ma'anar adalci kada a kalli komai sai shari'a kada a kalli wannan ɗana ne wannan ƴata ce wannan ɗan unguwarmu ne wannan ɗan garinmu ne wannan ɗan jiharmu ne wannan ɗan kaza ɗinmu ne wannan kaza wannan kaza wannan kaza wannan kaza duk a aji shi a kalli mene me aka rubuta a doka in hukunci za a yi me aka rubuta a doka wanda ya kaza kaza za a yi masa to a a yi masa ko ɗan waye ko ɗanka ne da ka haifa kai alƙali ke sa dama a shari'a mai alƙalanci shari'a ɗansa ba a kawo masa sai a kai wani alƙali ko ba kawai ko shaida ce ballanta na alƙalanci sai a kai mawuni to bin abu da ya bisa tsari yana cikin abin da yake wajibi a shi. haka nan a cikin abin da ya shafi amana da nuso in faɗa zo a cikin abin da ya shafi adalci mai tsari ya ambata in an zo za a yi kaza za a yi kaza kaza za a duba to shi za a duba fasa shi saboda wani abu daban to saba tsari kuma wanda bi ya rantse akan zai yi daidai in ya saba wannan Allah zai tambaye shi akai yana cikin khiyana a amana wannan karatun yau ba da iko ina nufin abin da ya shafi ya taba mu babu wanda bai taba ba ta bangaren kowa zai ji a jikinsa babu abin da zai cuce ka gobe kiyama irin your failure to administer justice duk inda ya kamata ka yi daidai sai ka kasa yin daidai to gobe kiyama babu zancen kamanta garau za a nuna maka ga inda aka zo aka ce kai kaza ba kai daidai ba ka tsallake shi kuma duk wanda suka zo suka sanya ka kai ka zaɗin na lokacin babu su a gabanka kuma Allah ba zai saurari ka ce ya Allah freja ne ya sa na zuni kaza freja group aka yi ta turowa na rasa yadda zan yi shi sa za ku ga a wasu ƙasashe idan wani shugaba ya yi abin da ba daidai ba me yake sai ya sauka sai na yi abin da ya saba ma tsari don haka ban cancanci in zauna a wannan kujera kamar yana cewa ya jama'a ku samo wanda ya fi ni mu kuma a ƙasar mu a lokacin ake makalkalle kujera duk tsadar lauya a lokacin za a je a nemo yadda za a yi maganin in harkar zaɓe ne haka za a yi ƙazantar dumulu dumulu abin ba shi da kyanji kuma wallahi duk wannan abin duk wannan abin babu wasa a ciki yana da repercussions ɗinsa yana da mummunan sakamakonsa da yake bin mu a baya sai ya biyo mu a zaman lafiya sai ya biyo mu a makarantu sai ya biyo mu a asibiti sai ya biyo mu a tarbiyya duk wannan corruption ɗin da kuke gani fa duk ta wani wuri ne kake ganin kare na to amma sai ya taho sai ya dawo a cikin gidanka corruption ɗin malami ya zauna ya koyar ba aka zai zo ɗanka a bashi takarda cewa ya ci jami'a shiga jami'a kuma malami koya masa cikin yaudara ɗanka ya shiga jami'a bai iya komai ba ba turanci ba muhammadiyya kamar da ake cewa Allah kyauta wannan abubuwan suna da taɓa zuciya amma babu abin da zai samu gyara kuma wallahi ba magana ce ta in an faɗa ka yi dariya ko ka ce gaskiya malam haka ne kuma in an fita daga nan yanzu ba za ka ce bari in zama wani mutum daban daga yau in zama mutum mai kula da doka mai tsara doka mai kiyaye doka ba a tukin keke na da tukin babur ɗina da ƴan uwana da ƙannena alal aƙalla dai wannan shi ya shafe ni ko ba ka ba dan babu wanda wani abu bai shafa ba hatta fa idan ka zo masallaci cire takalmi takalminka ka bi ta kwata ko tafi da gangan ka dora akan takalmin wani in ya fito ya yi tsaki har wannan fa Allah ba zai barka ba har wannan abin kuma ba abu ne mai sauki ba duk abin da ka shi ka bata wani rai da gangan ba magana ce ta wai cewa wannan dan kankanin abu bane me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wasu wurare ce a nisance su kar a je a yi biyan bukata hmm? ya kira su kuma ne almala'in wuraren tsinuwa ma'ana wurare ne da mutane sun saba in an mutu fitsari a gun suna cewa Allah tsine wanda ya fitsari ne a nan sallar salama kowannen bai bari ba sai da ya giya mana saboda ne saboda ba a so ka cutar da ɗan uwanka ya je yi maka mummunar addu'a ba tare da kai ya sani ba ba tare da ya san ma kai ba ne ba tare da kuma kai ɗin ka shi kaiwa ba amma ya tsine maka kuma tun da an cuce shi Allah yana karɓar addu'ar wanda aka cuta to ya karɓa an tsine maka ka tashi ba ilimi ka tashi ba karatu ka tashi an ka ba tarbiyya duk menene tsinuwar mutanen gari ce yau kayi kaza gobe kayi kaza in ko muka gyara kowa zama mutumin kirki a garinsu to za ka ga an samu garin mutanen kirki sai a samu jiha ta mutanen kirki sai a samu ƙasa ta mutanen kirki wani zai ce mafarki ne amma in ka gwada alal akalla ko ladan ka samu kuma wani ma yi koyi da kai ai an ci nasara Allah subhanahu ta'ala ya miki yace wal a'rab ma'ana طيب وهذا يشمل الحكم bainahum fi dima'i wal amwali wal a'rab me al mutunci shine dai kamar wannan zancen na ƙarshe misalin da na baya da taɓa mutuncin iyali mata leƙa gidajen mutane da sauransu to duk hukuncin da ya taɓa wani da wani suka zo gaban alkali to mai yin hukuncin nan ya yi hukunci da adalci adalcin nan shine yin hukunci da shari'ar da Allah ya ce haka ake yi a nan guri an fahimta wannan shine ma'anar yin adalci me Allah ya ce aiwa wanda ya kaza to wannan shi za a yi masa wannan shi adalci ko abin da yake kusa da haka gwargwadon tafafi na malaman fiƙihu a kowace matsala da wato zurfinta yadda malamai suka tattauna a kanta to ko a jini ne ko a dukiya ko a babin mutunci yace alqalil min dalika wal kaseer abin ko karami ne ko mai yawa ne eh, abin nan ko babba ne ko karami alal qaridi wal ba'id hukuncin nan da za ka yi ko akan makusanci ne ko akan manesanci wal barri ko mutumin kirki mutum mai da'a bawan Allah sananne walima wal fajiri da kuma fajiri duk da aka san shi fasiki ne marar kirki to ko akan waye ta kama a dora inda yayi abin da ba shi ne jiri ba Walwali wali wal adu eh ko masoyi ko abokin gaba duka ya zama cewa an yi adalci to sai mu tsaya anan eh za mu tashi inda yake wal muradu bil adli saboda zancen namu ya ci gaba da tafiya tare da inda muka tsaya ya Allah muna roƙonka ka taimake mu ni adalci wajen maganar mu ko da a karatun da muke yi Allah ka ba mu ikon yin adalci a gidajenmu Allah ka ba mu ikon yin aiki a wuraren ayyukanmu Allah ka ba mu ikon yin aiki a yin adalci a dukkan abin da ka dora mana a ibadar da muke yi a mu'amalolin da muke da mutane ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك